Radio Hausa VOH ne aka kamo a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Laraba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an yi ne lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da a cikin shirin namu na wannan lokaci da farko dai akwai labaran duniya. Sai kuma taskar mu ta shirye-shirye waɗanda suka haɗa da shirin nan na Afirka a yau. bayansa kuma muna dauke da shirin nan na kisoshin rayuwa sai kuma shirin nan na shiriyar alkur'ani kafin daga bisani mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau waɗannan da dar Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na kusan da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina ai sauraro lafiya. kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 24 ga watan maris na shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma ga watan sha'aban na shekara ta dubu da da da arba'in biyu hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru talatin da biyu da suka gabata a rana irin ta yau wato hudu ga watan maris na shekara ta alif tara da da tamanin tara. aka sake buɗe masallacin ganje wanda yake kasar azerbaijan banda gwamnatin tarayyar soviet ta mamaye kasar da kuma haramta addini na tsawon shekaru 70 a cikinta bayan da tarayyar soviet ta mame kasar azerbaijan a shekara ta 1920 ta haramta addini da kuma rufe dukkanin masallatai wannan halin ya ci gaba har zuwa shekara ta 1989 a lokacin da tarayyar soviet ta fara yin rauni a lokacin da mutanen ƙasar azerbaijan musulmi suka buƙaci a sake ba su masallatansu domin su ci gaba da raya su bayan faduwar tarayyar soviet a shekara ta 1991 an sake gyara masallatan waɗanda aka rufe su a lokutan da aƙidar gurguzu ke iko da ƙasashen yankin an kuma ci gaba da yin amfani da su masu saurare ko kun san cewa shekaru bakwai da suka gabata a rana irin ta yau ayatollah malakuti babban limamin masallacin juma'a sannan kuma wakilin marigayi imam kumeni a birnin tabriz na lardin azerbaijan ya rasu an haife shi a shekara ta 1923 a garin sarab da ke lardin azerbaijan mahaifansa kuma sun kasance malaman addini ne daga bisani ya nufi birnin kum inda ya ci gaba da karatu daga bisani kuma ya wuce zuwa birnin najab na kasar iraki bayan tsawon lokaci Ayatollah Malikuti ya dawo birnin kum inda ya kasance tare da marigayi Imam kumeni ya kuma kasance tare da shi a na kafa jamhuriyar musulunci a kasar Iran bayan nasarar juyin juhalar musulunci marigayi Imam kumeni ya naɗa shi a matsayin limamin masallacin Juma'a na birnin Tabriz ban birnin lardin Azerbaijan kuma wakilin sa a lardin. Ayatollah Malikuti ya ci gaba da wannan aiki har zuwa lokacin da ya kamu da rashin lafiya inda ya rasu a wani asibiti a birnin Tabriz a shekara ta 2014 da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 22 da suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan maris na shekara ta 1999 ƙasashe 11 waɗanda suke cikin ƙungiyar tsaro ta nato suka fara ƙaddamar da hare-hare kan yugoslavia a lokacin shugabancin Salobadan Milosevic duk kuwa da cewa Rasha wadda jigoce a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ta nuna rashin amincewa da hakan kungiyar tsaro ta nato ta kai harin tsawon kwanaki 78 a kan yugoslavia ne bisa hujjar kare albaniyan kosovo sakamakon cin zarafin da sabiyawa suka yi masu da kuma azabtar da su amma da ƙarshe dai milicevic ya amince da sharaɗin da nato ta gindaya masa inda sojin sabiyawa suka fice daga kosovo da ƙarshe dai kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya fitar da wani kuduri mai lamba 1244 wanda ya amince da tura dakarun kiyaye sulhu na majalisar ɗinkin duniya zuwa kan iyakokin kosovo da sabiya jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 da minti zuwa 7:20 a minti GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro da fatan an yi na lafiya Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku lalimar habin a cikin shirin namu na wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To labaran da farko ga muhimman kanunsu Iran ta caceki hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya game da yarjejeniyar nukiliya. An ratsar da Sani Umaru a matsayin sabon shugaban majalisar dokoki a jamhuriyar Nijar. Kasar Sin ta saka wasu kasashen turai takunkumi a matsayin ramuwar gayya. Don zuga labaran kamar da za a ji su. Wakilin Iran a kungiyoyin ƙasa da ƙasa da ke birnin Vienna kazim gari babadi ya tattaki shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya rafael grossi game da furta wasu kalamai marasa daɗi game da yarjejeniyar da aka cimma da iran a shekarar 2015 mr gari baradi ya ce kalaman baya-bayan nan na rafael grossi ba za su haifar da ɗame ido ba game da makomar yarjejeniyar nukiliyar ta iran ya karar cewa irin waɗannan kalaman kan iya zubar da kimar wannan hukuma a idan iran wanda kuma na kaso ne ga alakar da ke tsakanin iran da kuma hukumar injishi dama dai a cewar sa yarjejeniyar tana cikin tsaka mai wuya kenan ba lokaci ne ba a kara dagula al'amurra kamar yadda wakilin na iran a biyanna kazim gari babadi ya faɗawa manema labarai babban kwamandan dakarun kare junju hal musulunci na kasar iran irgc manjo janar hussein salami ya yi alkarun cewa dakarun nasa za su yi dukkanin abin da za su yi wajen kawo ƙarshen irin makircin makiya na matsin lambar tattalin arziki ga al'ummar iran ta hanyar takunkumin da suke sanya masu janar salami ya bayyana hakan ne ya cikin wani sako da aiki wa jagoran juju hal musulunci ayatollah sayyid ali khamenei a matsayin nuna goyon baya da kuma amincewa da matakan da jagoran ya sanar a jawabinsa na sabuwar shekara dangane da abin da ya kamata jami'an iran su aiwatar don magance matsalar zakunkuman da aka sanya wa kasar a cikin jawabin nasa dai na sabuwar shekara ta 1400 hijira shamsiyya imam hamna'i ya sanya wa shekarar suna shekarar kere-kere nuna goyon baya da kuma kawar da abubuwan da suke kawo cikas a kokarin da iran din take yi domin kawo ƙarshen mummunan tasirin da takunkuman amurka ya yi haifarwa tattalin arzikin ƙasar a jamhuriyar nijar sabon shugaban majalisar dokokin ƙasar malam senu umaru ya yi rantsuwar kama aiki a gaban kotun tsarin mulkin ƙasar a jiya talata ne ta takwarorinsa suka zaɓe shi a matsayin shugaban majalisar dokokin ƙasar na tsawon shekaru biyar masu zuwa shi kadai dama ya tsaya a neman shugabancin majalisar ɗan shekaru saba'in dama ya taɓa rike wannan mukami a lokacin mulkin tsohon shugaban ƙasar marigayi mamadu tanja daga watan nuwamban shekarar 2009 zuwa fabrairun 2010 malam Husainu Umaru shine wanda ya zo na uku a zaben shugabancin kasar zagaye na farko a watan Disamban da ya gabata kafin daga bisani ya goyi bayan dan takarar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Bazum Muhammad wanda ya lashe zaben shugabancin kasar a zagaye na biyu. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. hukumomin kula da abinci na majalisar ɗinkin duniya sun yi gargaɗin yiwuwar miliyoyin jama'a a kasashen yemen sudan ta kudu da kuma arewacin najeriya su fuskanci matsananciyar yunwa da karancin abinci a watanni kalilan masu zuwa a wani rahoto da shirin abinci na majalisar ɗinkin duniya wfp tare da hukumar roma da abinci ta majalisar fawo suka fitar yana cewa al'amura masu alaka da rikice-rikice da taɓarɓarwar tattalin arziki da sauyin yanayi na kan gaba a jerin dalilan da za su haddasa yunwar wadda a cewar ƙungiyoyin ka iya kaiwa ga rasa ɗimbin rayuka rahoton haɗin gwiwar hukumomin abincin biyu ya nuna cewa akwai buƙatar ɗaukar matakan gaggawa a ƙasashen don kaucewa fuskantar bala'o'i da aka yi hasashe nan da watan yuli mai zuwa sauran kasashen da za su tsanci kansu a matsalar ta karancin abinci sun hada da afghanistan burkina faso jamhuriyar afirka tsakiya da kuma jamhuriyar demokradiyyar congo da habsha da haiti da honduras da sudan da syria da kuma zimbabwe kasar sin ta sanar da gaba wasu jami'an kasashen turai takunkumi a wani mataki na ramuwar gayya game da takunkuman da kungiyar eu ta gaba wa kasar ta sin faransa da jamus da wasu da ke cikin kungiyar eu sun kira jakadun sin da ke kasashen su domin nuna kin amincewarsu da takunkumin da sin ta dora akan wasu 'yan kasar su wannan takaddamar na zuwa ne bayan da a ranar litinin kasashen eu da burtaniya game da kanada suka gabawa wasu 'yan kasar ta sin da takunkumi amurka dai ce ta fara gagabawa jami'an na sin takunkumi kafin daga bisani kasashen na turai da kuma kanada su bi sahu. takunkuman dai ga sin a cewar kasashen na da nasaba ne na zargin tauye hakkin dan adam da suka ce ana yi kan tsararren musulmi 'yan kabilar uighur wanda sin ta sha musuntawa a lokuta da dama to karshen labaran duniyar kenan To Marilla bayan labaran duniyar yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu sauraronmu Assalamu alaikum da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Barkan kuma da sake saduwa a wani shirin na Afirka a yau shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da ya hankali a nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin zai kai mu jamhuriyar Nijar inda da karshe dai kotun tsarin mulkin kasar ta tabbatar da nasarar dan takarar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki cewa da Malam Bazum Muhammad a matsayin wanda ya yi nasara a zaben shugabancin kasar zagaye na biyu da ya gudana a ranar 21 ga watan Fabrairu da ya gabata. A cikin shirin za mu ji fatan wasu 'yan kasar da ma kalubalen da ke gaban zaben shugaban kasar daga bakin masana harkokin siyasa. Da fatan kuma za a kasance tare da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. to a jamhuriyar Nijar a ranar Lahadi da ta gabata ce kotun tsarin mulkin kasar ta tabbatar da nasarar dan takarar jam'iyyar PNDS tarayya cewa da Malam Bazu Muhammad a matsayin wanda ya lashe zaben shugabancin kasar zagaye na biyu da ya gudana a ranar 21 ga watan Fabrairu da ya gabata. Sakamakon wanda shine a matsayin na dindindin ya nuna cewa Bazu Muhammad ya samu kashi 55.66 cikin 100 na yawan ƙuri'un da aka kada yayin da babban abokin hamayyarsa dan takarar adawa tsohon shugaban kasar alhaji muhammad usman karkashin jam'iyyar rdr canji ya samu kashi 44.34 cikin 100 kotun ta kuma ayyana bazin muhammad a matsayin zababben shugaban kasar wanda wa'adin mulkinsa na farko zai fara aiki daga ranar biyu ga watan afrilu mai zuwa inda zai mai gurbin shugaba mai barin gado muhammadu isufu da ke kan kammala wa'adin mulkinsa na biyu kuma na ƙarshe kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ya tanada to ko yayan kasar suka ji da wannan sakamakon ga dai ra'ayoyin wasu daga cikinsu daga jihar maradi a tattaunawa da wakilinmu Abdullahi Musa. To, alhamdulillah ni dai na Malam Muhammad Jafar Yahaya. Muna horin ciki da wanga abun kuma muna fata Ubangiji Allah ya sa ya kasance abu wanda ya zama mana kwance hankali da jin daɗi kuma ya kasance abu ne wanda zai zama mana na tarihi Abun da ba mu tunani muna fatan Allah ya sa mu ganshi dalilin wanga sabon shugaba. Muna fatan Allah ya kwantar mu da ƙasar mu lahiya lau kuma muna fatan Allah ya ba ikon i da gama mulki lahiya lau kuma muna fatan fata yan adawa ubangiji su ma Allah ya ba su haƙuri su bar ma Allah komi da ka gani Allah ya yi na gode malami kai mi za ka cewa ani ra'ayina ba na in ce to lalle dai wannan abu da aka yi mu dai ba mu ji daɗin ba mai gaskiya muka so a ba ba kina magana ta kenan kawa da malami kai ba kana daga cikin al'ummar Nijar ya kaji da wannan abu alhamdulillah an mun yi ta addu'a muka ce Allah ya ba mu shugaba na gari ko ba haka ba to tunda aka ga Allah ya bashi ayi haƙuri mai ta addu'a a mana aiki mai kyau to mai addu'a Allah ya sa wani. wannan shugaba namu aikin nashi ya kyau malami kai hukumi kuke bai jira ga sabon shugaban kasa eh muna al'umma kasa ga sakamako da aka hidi shike dai gare mu ko saboda dama abin da muka roƙon mu kanmu mu mun ce dama Allah ya ba mu shugaba nagari adali kenan tunda Allah ya riga ya ba mu bazum din shine adali gare mu me kuke jira da sabon shugaban kasa to alƙawalin da ya ɗauka shine muke fatan da shi Allah ya ba ikon cikawa mu ba maka kamar mu nan ne wurin maradawa akwai abubuwa da yawa wanda duk mun rasa su kamar harkar taranzi kasuwancin namu ga mun dai sai dai du'a'i ya ce duka za a tallafa mu to muna fatan alƙawalin da ya duka ya cika mu shi malami akwai wani ƙarin bayani da za ka yi dangane kamar abin da kuke jira da shugaban sabon shugaban kasa akwai karin bayani a matsayin na malamin allo mai dalibi ya kai ɗari biyar ya kamata gwamnati ta kula da mu ka a ce makaranta allo a roshe dafa dan mu malaman tsangaya da Allah abran mai karatu mu kuma haka ba eh muna fatan shugaba bazin Allah ƙara mai lahiya kuma shi muna aiki ya mana tituna kauyukan mu ya ba mu ruwan sha asibitoci kuma a sashi kuɗi ga matasa kowa samu kuɗi kuma Allah kama zaman lahiya assalamu alaikum sai dai dan lokaci kaɗan bayan da kotun tsarin mulkin ƙasar ta sanar da sakamakon na dindindin dan takarar jam'iyyar adawa ta rdr canji ya yi fatali da sakamakon zaben da ya ce shine ya yi nasara et en vertu du choix librement exprimé sur ma modeste personne par ce même peuple Dan takarar ya kudur aniyar ganin an mayar masa da amanar da ya ce talakawa sun bashi ya kuma yi kira ga dukkan 'yan ƙasar da su tashi tsaye su yi tsayin daka bisa kan shirya jerin gwano don ganin cewa sun kalubalanci sakamakon amma cikin kwanciyar hankali da lumana. sur l'ensemble du territoire national et faire échec par tous les moyens de droit à cette euh, tentative d'usurpation du pouvoir. sai dai a cewar jam'iyyar pnds tarayya mai mulki bakin alkalami ya riga ya bushe don kuwa hukuncin ya kawo ƙarshen cece-kucen da ake tare da fatan ganin 'yan ƙasar sun haɗa kansu domin yin aiki na ciyar da ƙasar a gaba kamar yadda malam sule abdu sakataren yada labarai na jam'iyyar ta pnds reshen jihar maradi ke cewa wannan sakamako da kotun koda ta bada eh, zai kawo ƙarshen cacce kuce muna fatan haka wanda ba a taba ganin shi ba a ƙasar nijar bayan zaɓe tashin hankali bayan an ba da sakamako musamman babban birnin garin yamai an yi banna eh, an yi kashe-kashe hatta rayuka na ɗan adam an rasa to kaga gashi a ƙarshen bayan wannan an yi kame-kame da yawa suna gidajen kasu tunda bayyawa ka san a yi banna kuma a rasa daukan mataki irin yadda za a hana irin wannan ta abu gobe to wannan sakamako da aka bada muna ga eh, zai zo karshen eh, wannan cece kucin duk wasu dumuwa da wani zai yi mu mun san da wani salo ne na rashin runguma kadara eh, iko Allah ke bada shi su da kansu suna haɗa haka dukkan mu mun yarda haka to madallatin da an bada sakamako a dan takarar ko shi ya lashe yanzu me abu na gaba to abu na gaba sai kamar yadda muka yi kwata mu tsaye da wani kwaramniya mu zo mu yi mu baya ga wannan zababbe a matsayin shugaban ƙasa na Nijar Bazu Muhammad mu zo gaba ɗaya mu kama mishi a yi aikin gina ƙasa muna addu'a Allah ya taimake shi ya mishi jagora ya samu ya cika wannan alƙawarin kan kamar irin da muke addu'a ga duk 'yan ƙasa da su kawo nasu goyon baya a tsaye da cacce kuce koran mu shiga aiki na gina wannan ƙasa ta mu ta Nijar. To koya masana harkokin siyasar ƙasa da kasa ke kallon zaben na Nijar da ma dambarwar ta biyo bayan sanar da sakamakon zaben wannan ita ce tambayar da na yi wa Dr. Tukur Abdulkadir masanin harkokin siyasa daga makwabciyar kasar ta Nijar cewa da tarayyar Najeriya da kuma abin da yake cewa. wannan zaɓe da aka yi na ƙasar Nijar za a ce zaɓe ne wanda yake kusan bai da bambanci da sauran zaɓuɓɓuka da ake a baya a ƙasashe masu tasowa da ko musamman ita ƙasar Nijar shine zai kasance kusan lokaci na farko da aka samu wani canji tsakanin gwamnatin farar hula zuwa wata gwamnatin farar hula in Allah ya taimaka to amma gaskiya akwai kwamacala da yawa a cikin yadda aka gudanar da zaɓen da korafe-korafe da kuma irin yadda babu tsarin adalci musamman a tsarin bangaren shari'a na cikin ƙasar Nijar. To Dr. Tukur ɗan adawa a wannan ƙasar ta Nijar sun kalubalen jagoranci wannan zaɓi ga kuma zanga-zangar ta ɓarke bayan sanar da sakamakon zaben a zagayen farko har aka rasa rayuka sun kuma koka can baya game da kame-kamen da ake masu ya kake kallon korafin 'yan adawan to dama dai tsarin demokaradiyya na kasashe masu tasowa musamman kasashe irin na na afirka haka kuma hadda ita kasar nijar din akwai ayoyin tambayoyi da yawa akan yadda ake gudanar da shi da kuma sahihancin shi a matsayin shi na matsayin waɗannan kasashe na demokaradiyya kauta keta haddin dan adam da kuma kasancewa yan amshin shatan yammacin turai musamman faransa kusan za a ce wasu ginshikai ne da suka gina shugabanci a kasar nijar saboda haka abin da suke yanzu ba abin mamaki ne ba illa dai abu ne wanda yake yana da ban takaici kuma ba abu ne da da ya kamata a ce ko ana za a goyi baya ba ko da ko me ra'ayin siyasar mutum a cikin matsalolin da ke addaba siyasar kasar Nijar din sakamakon wannan yanayi zai iya kasancewa abu ne na rudu ko kuma na abin ban tsoro saboda gaskiya akwai rashin adalci a bayyane da yadda ake gudanar da sha'anin tsarin dimokuraɗiyya a kasar da kuma yadda ake yawan amfani da tsari na kama karya tun lokacin da shi ba mama da aka ce ya ci zaɓe a wannan zaɓe tun yana ministan harkokin gida akwai waɗannan korafe-korafe na zargi na yawan ta haddin ɗan adam in ba a manta ta ba kuma ainihin mutumin nan a baya shi yana cikin sanannun yan adawa da su ma suka rika dandana kudar su sai dai kawai bai yi karatun ta natsu bane ina ganin cewa idan ba su bi abin al'a hankali ba to yana iya haifar da samuwar fitina wanda kuma ba zai zama alheri ba a kasar ba in aka yi la'akari da fitintunu da kalubale da suke addabar kasar To Dokta Tukur ɗaya daga cikin abin da shugaba Muhammadu Yusufu mai barin gado ya yi alkawari shine mika mulki cikin ruwan sanyi wanda kuma shine irinsa na farko idan ta kasance a tarihi a kasar ta Nijar kana nufin wannan damar ta kubuce masa kenan a gaskiya damar ta kubuce tunda hanyar duk da ya kamata a bi a samu zaɓe sahihi wanda kuma ba zai zamanto yana cike da kace na ce ba duk da dai kowane irin yanayin zaɓe a ƙasashe masu tasowa ana samun kalubale to amma a gaskiya sai in ga cewa da sauran na a kaba illa dai yana da kyau a ce su yi karatun ta natsu su kuma la'akari da halin da ƙasa take ciki musamman matsala na talauci da rashawa da cin hanci da rashin tsaro da ke addabar ƙasar kada su ƙara tsunduma ta cikin wani yanayi wanda da ƙarshe zai kara kasara ta ne kuma shafi duk sauran makwabtan wannan ƙasa kuma akwai abubuwan jimami a kan yadda abubuwan suke gudana yanzu musamman in aka yi la'akari da cewa boran da aka yi ya kai ga rasa rayukan mutane da kuma ɓannata dukiyoyi da yawa da aka yi saboda haka duk duk muradun da shi shugaba mai barin gado muhammadu yusuf yake da shi na tabbatar da an yi zaɓe salin alun kamar yadda kai magana da kuma mika ragamar mulki cikin ruwan sanyi a gaskiya wani al'amari yanzu ya riga ya rushe domin ba a samu zaman lafiya ba kuma ba waɗanda suka yi rashin nasara a wannan zaɓe ba su gamsu da cewa hanya ta gaskiya ce aka bi wajen ka da su a wannan zaɓe ba. daga ƙarshe dakta tukur wani ƙalubale ne haka yake gaban shi sabon shugaban ƙasar ta nijar bazu muhammad akwai kalubale da dama a gaban shiga matsala na halacci bisa yadda zaben ya kasance sannan kuma dole ya tunkari matsalolin da suke a dabar kasan musamman rashin tsaro da kuma ainihin rashawa da cin hanci da kuma talauci da ya ka katutuma mafiya rinjaya mutanen kasar a dole kasar sai ta dawo daga rakiyar da take yi na kasancewa ta yan amshisha ta faransa da barin amurka su kafa sansanoninsu na leƙen asiri da kuma na harba jiragen saman da ba su dauke da matuka don gaskiya kusan sun sallama ƙasar ne da yancin kasar da ɗawaicin kasar ma faransa tsakaninsa da amurka wannan kuma babban takaici ne babban na kasu ne ga afirka babban na nakasu ne ga munan makwabtan wannan kasa wadda muke da kusantaka da ta al'adu da ta addini ta hada mu ba karamin haduwa ba gaskiya sai sun yi karatun ta natsu in ba haka ba yan ina da kisa za su ci gaba da amfani da duk damar da suka samu sakamakon dakikancin shugabanci irin nasu ko kuma na baya shi Muhammadu Isufu na kasancewa yan amshin shatan Faransa da Amurka in shi ma wannan bazum Muhammadu ya ci gaba da abin da suka saba yi yana ministan harkokin cikin gida da sauransu da kuma rawan da ya taka a baya aka ci gaba to wannan yanki wannan kasa za ta ci gaba da ɗanɗana kudarta kuma mu ma za mu ci gaba da samun namu mummunan rabon sakamakon rashin tsaro da kuma rashin iya gudanarwa a cikin wannan ƙasa ta Nijar da kuma miƙa ta ma Faransa wadda yake babban makiyar ƙasashen Afirka ne in aka yi la'akari da mugun rawan da ta taka a mulkin mallaka da kisan gilla da taiwa ƙasashe mutanen Afirka irin sau irin su Algeria da sauransu da kuma yadda take ci gaba da kwashe arzikin mutanen ƙasar Afirka ta hanyar haɗin kan kannukan farautar da ke mulkin waɗannan ƙasashe. To masu saurari karshen shirin kenan a yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu haɗu a wani shirin nan gaba. Afirka a yau kenan to kuma ga shirin na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama. Barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kisoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kisoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda nabila rai'u zango ta rubuta to a halin yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya saurin zuwa ya kamo sandar tsohon suka zo ya zaunar da shi yana faɗin ya hankali baba bayan ya zauna saman tabarma alhaji ya ce ina zuwa baba da saurin nufi cikin gida bai daɗe ba sai gashi ya fito ɗauke da kayan karyawa ti cike da kofi zama ya aje mashi kayan a gaban shi ya ce baba bismillah tsohon ya ce wane ne alhaji ce baba ni ne don allah ka yi haƙuri a bisa abin da na maka shekarun baya wallahi na gane kuskure na na ji har garin da kai ma malam abu kwatance amma Allah bai sa na gan ka ba na sha murkar wahala akan neman ka kamar yadda ka ce na ga canji a rayuwa Allah ya jarabce ni da abubuwa da yawa dukiyar da nake takama da ita sai da ta kusan lalacewa sallar abin da nai maka don allah baba ka yafe mani hajiya da kausar ne suka fito don alhaji ya ce su zo ga wannan tsohon nan waje suka samu suka zauna hajiya ta ce don allah baba ka yafe mana mun gane kuskurenmu kuma wallahi muna kan gyarawa mun yi maka alkawarin ba za mu ƙara wulakanta kowane ɗan adam ba bayan tafiyarka abubuwa da dama sun faru da mu ka yafe mana kausar ma hakuri ta bashi cike da damuwa nafisa ta ce baba ka dubi girman allah ka yafe mana domin allah baya ya faƙin wani akan wani mun gode allah da ya ƙara kawo mana kai da a ce ka mutu sai dai idan mun je lahira mu haɗu ba da bude ido tsoho ya yi tare da gyara zama cikin lokaci kan kankani kamarsa ta canza zuwa wannan mutumin da alhaji suka iske a garin shargalle cike da firgici suka matsa baya alhaji kamar zai zuba da gudu saboda tsabar kaduwa malam abu kuwa kallon shi kawai yake yana addu'a cikin ran shi murmushi tsohon yayi ya ce na san za ku yi mamaki abin da kuka gani yanzu to ba abin mamaki ba ne kamar yadda kuka gani tabbas ni ba mutum ba ne ku kwantar da hankalinku ban zo gidan nan dan na cutar da ku ba asali ma na daɗe da yafe muku laifin da kuka yi mani kamar yadda kuka sani mutum da kuka sani a ƙasan wannan bishiyar ba kowa ba ne ni ne hakika allah ya soka da rahama daga kasance ɗaya daga cikin mutane masu saurin gyara kuskuren su wallahi da a ce ba kai ƙoƙarin gyara kuskurenka ba ina mai tabbatar maka rigar da za ka sa sai ta gagare ka domin ka yi matukar bata mana rai a wancan ranar ka ci mutunci mutumin da bai kamata ba ko ba komai dan darajar shi ya kamata ka daga mashi kafa mutum ba abun ba ne dan adam daraja gare shi mutum da yawa da zaka gansu suna mutane da yawa da za zaka gansu suna bara wasu dole ce ta sa suke yin ta duk wanda ka gani a wani matsayi mara kyau kawai ka gode ma Allah da ya barka da lafiya kuma ya azurta ka sadaka ba dole ba ce amma babu wanda ya ce ka wulakanta mabaraci magana mai daɗi ta kanta sadaka ce sadaka kaɗai tana kankare ma mutum zunubinsa amma ba a ce idan baka bada ta ba za ka samu zunubi ba ka taimaki bayan allah wata rana allah zai taimake ka lokacin da kake neman taimako yau ko ba za ka ba mu mutum komai ba idan ya zo bara gidanka kada ka wulakanta shi ko almajirai da suke zuwa yawon bara ko komin nacin su idan suka yi basu ji an ce masu komai ba dole za su haƙura su tafi kuma ba za ka taɓa samun su suna faɗin an wulaƙanta su ba baka san wasu wanda za ka wulaƙanta a rayuwa ba domin kowane ɗan adam da irin baiwar da Allah ya mashi baka san bakin wani ba ko da a ce ni ba a jani ba ne yanda kuka wulaƙanta na ji haushin nan har na muku wannan addu'a Allah zai iya amsar ta tun da zalunta ta kuka duk da ni ne na zo wajen ku hakika alhaji kun so ku yi babban kuskure a rayuwarku da a ce haka kuka ci gaba da tafiyar da rayuwarku kamar baya ina mai tabbatar muku ba za ku kai labari ba tun daga ranar da na taba haduwa da kai ka wulakanta wasu mata na fara bibiyar ka da niyan na zo gidanka ba don komai ba don na kama ka da hannuna kuma tun daga wannan lokacin na ci gaba da bibiyar ka duk halin da ka shiga babu wanda ban sani ba idan baka sani ba satar da aka yi maka ta farko sabon mai gadin da ka sake shine ya je ya kai ma barayi labarin kuɗin da ka zo da su saurin ɗago kai alhaji ya yana kallon tsohon ya ce kwarai da gaske da ka ɗauka turo maka su aka yi daga kano wannan shine kuskuren farko da kai lokacin da ka kori bawan allah bawan Allah malam abu da Allah ya tashi kama ka sai ya haɗa ka da wanda zai silar rushewar arzikinka har lalata maka diya akai hakika ka ci sa'ar ɗiyarka nafisa wasu abubuwan darajar ta ya sa nake rangwanta muku domin yarinya ce mai hankali da nutsuwa don haka albarkacinta kuka ce na yafe muku hakika na gamsu da dubar da kuka yi yanda kake taimakon mutane hakika na ji daɗi sosai haka ake so mutum ya kasance idan yana son ya gyara kuskuren da ya yi amma ba na tausayin duk wani ɗan adam da ya kasance yana cutar da mabaraci ko mabukaci To jama'a lokaci ya mana halin nasa sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. To masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa VOH a cikin shirin sana yammaci yanzu kuma ga shirin na shiriyar Alkur'ani.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 kamar yadda muke alkawari za mu tashi ne a ci gaba da wani shiri da muka saba yi da suna shi alkur'ani to za mu ci gaba da shi kuma za mu fara ne da suratu sad insha Allah a cikin wannan shiri wannan sura suratu sad tana ɗauke ne ko kuma za a iya cewa ita ce sura ta talatin da takwas daga cikin jerin surori na alkur'ani mai girma kuma ita wannan sura tattare take da ayoyi 88 a cikinta da farko za mu saurari ainihin karatun waɗannan ayoyi na ɗaya zuwa ayoyi na biyu a cikin wannan sura tare da tarjama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah daga shidan la'anan ne abin kyama. Ina farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Allah ne ya san abin da yake nufi da wannan. Allah ya ce, Na rantse da Alƙur'ani ma'abucin ambato. Balil shakka waɗanda suka kafirta suna cikin girman kai ne da jayayya wannan sura ɗin ita ma kamar sauran surori waɗanda aka yi bayanin su musamman sura ko kuma za ka iya cewa ayoyi da dama waɗanda za ka iya samu a waɗansu surori na alkur'ani sun fara ne da huruful muqatta'a wato harfofi waɗanda a wani shiri da ya gabata mun yi bayanin ma'anarsu da kuma abubuwan da suka zo mafi girman al'amari malamai ba sa faɗan ma'anar waɗannan huruf din ko kuma harufa din muqatta'a abin da yake nunawa suna nuna cewa wannan wani abu ne wanda Allah ya baiwa kansa sani sai dai kurin alama ce ta nuna girma na alkur'ani mai a cikin al'amura din da yake tattare da shi domin waɗannan harufa harufa ne na alif ba wanda kowane balarabe duk wani ɗan adam zai iya rubuta wasu maganganu da waɗannan harufa abjadiya dinnan to amma mu'ujiza ce ta alkur'ani cewa babu wani dan adam da ya isa ya kawo kwatankwacin alkur'ani duk da cewa an rubuta shi ne ko kuma ya zo ne shi alkur'ani magana Allah ta'ala ce da waɗannan harufa amma ba wani dan adam da ya isa ya iya rubuta ko kuma ya kawo kwatankucin wani alkur'ani wannan mu'ujiza ce ta alkur'ani mai girma saboda haka Allah subhanahu wata'ala a cikin al'amura ɗin da yake fito da shi, yana ƙoƙari ne ta da fitra ta ɗan adam ya motsa fitra ɗin ɗan adam daga cikin shi mutum domin ya fahimci wasu abubuwa na rayuwa saboda ɗan adam mai yawan mantuwa ne musamman al'amuran da suka shafi tilawa ɗin alkur'ani wasu abubuwa ne waɗanda za su iya tayar da mutum su fito da shi daga gafala su kuma tuna masa cewa lallai akwai wasu abubuwa da ya tattaru da koyarwa addini wanda ya kamata ya kasance ya yi wato tawajjuhi ya karkata zuwa ga waɗannan koyarwa ta addini musamman al'amura da suka shafi alkiyama domin lallai ɗan adam ya tashi daga wannan gafala ya tashi daga wannan mantuwa da yake ake ciki saboda haka alkur'ani yake kokari ya tayar da waɗannan wasu abubuwa waɗanda suke tattare da ɗan adam mutum ya kasance ya fita daga cikin wannan gafala da yake ciki shi yasa Allah subhanahu ta'ala ya fara da waɗannan ayoyi guda biyu da aka ambata Allah ta'ala yake cewa wal qur'ani zikr wannan cewa ubangiji ya yi rantsuwa da alkur'ani ma'abocin ambato to rantsuwar nan ta allah ta'ala yana nuna girman alkur'ani ne domin duk abin da allah ta'ala yake rantsuwa da shi musamman alkur'ani babban al'amari ne wanda yake na ainihin wasu al'amura na azama din shi kansa alkur'ani mai girma so saboda haka a cikin waɗannan ayoyi biyu abinda za mu ainihin koya ko kuma darussan da za mu ɗauka daga ciki shine cewa rantsuwa da ubangiji subhanahu wata'ala ya yi da alkur'ani ya nuna girma na alkur'ani din da kuma hakikanin gaskiyar wanda ya kawo shi alkur'ani din wato manzo sallallahu alaihi wa sallam darasi na biyu da zamu dauka a cikin waɗannan ayoyi biyu da muka karanta shine cewa alkur'ani yana ƙoƙari ya tayar da wani abu na fitra ɗin ɗan adam musamman ya fitar da shi daga cikin mantuwa da ke tattare da shi ɗan adam ɗin, ya kuma tuna masa hakikanin ma'anar rayuwa da ya zo a cikinta domin me ya zo me kuma ya kamata ya yi haka kuma darasi na uku da za mu ɗauka shine cewa alkur'ani an aiko shi ne Allah ya turo shi ne domin ya yi wani abu na tunatarwa da kuma shirya ga al'umma baki ɗaya. kuma waɗansu daga cikin mutane waɗanda suke cikin gafala da takaburanci da musanya ko kuma musunta wani abu wanda ya zo a cikin wani alkur'ani to lallai Allah ta'ala yana so ya shiryar da irin waɗannan ya kuma ƙoƙari ya sa manzansa ta hanyar wannan alkur'ani ya tunatar da su akan su dawo ainihin kan gaskiya wannan a takaice su ne abin da za mu ɗauka a cikin darussa na waɗannan ayoyi da muka a baya to yanzu insha Allah za mu saurari aya ta uku da aya ta hudu daga cikin wannan sura suratu sa'ad

lokacin ba na neman tseratarwa ba ne wa'adimu da yake a fili shine cewa mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala ya sauko alkur'ani da farko waɗanda aka sauko da ƙur'anin a gabansu su ne mushrikan maka; su waɗannan ayoyi suna yin wani abu ne na tsawatarwa cewa me cewa lallai su waɗannan mushrikai na maka su yi wani abu mana tuntuni su yi tuntuntuni mana su ga cewa shi ita shirka da kuma kafirci akwai wasu ɗansu al'ummu waɗanda suka gabace su ai waɗanda suka kasance cikin irin wannan shirka ɗin da kuma kafirci amma Allah subhanahu ta'ala ya halaka su to me yasa ba za su ɗauki darasi daga cikin abin da ya kamata su ɗau darasi a kai ba na al'ummun da suka gabace su idan su suna ganin su ma suna yin cikin shirka suna yin kafirci to akwai waɗanda suka gabace su Allah ya halaka su saboda haka ayan ta cigaba da yin bayani akan cewa a lokacin da manzo ya zo wa su waɗannan mashirikai da ayoyin Allah subhanahu wata'ala ya zo kuma yana yi musu gargaɗi ya zo yana nuna musu abin da zai kawo musu salahi na gyaran al'amuransu ya kuma kasance yana tunasar musu da irin abubuwan da waɗanda suka gabace su suka yi Allah ta'ala ya halaka su saboda sun kasance sun gujewa hanyoyi na shari'a to su da aka kawo musu wannan ake nuna musu hanyar shari'a din su waɗannan mashirkai na maka maimakon su gode wa wanda ya kawo musu wannan sako wanda shine manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai suka dinga nuna cewa ma shi ba kowa bane illa mai sihiri kuma mai yin karya, wato suka ƙaryata abubuwan da ya zo da shi din to saboda haka wannan wani abu ne wanda yake waɗannan ayoyi duk sun zo mana su kuma sun nuna mana hanyar da ta dace domin mu kasance mun ɗau darussa a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai a shirin mu na gaba insha Allah za mu ɗora daga da muka tsaya wa sallallahu ala sayyidina mulana abil qasim mustafa muhammad wa alihi الطاهرين وحي من القرآن دعوة للرحمن Shirin shiryar Alkur'ani kenan to yanzu kuma ga shirin na duniyar mu a yau wanda shi kamakin jirin shirye shirye na muna wannan lokacin. Duniyar mu a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin batutuwa masu mahimmanci da suka faru kuma suka dau hankula a bangarori daban-daban na duniya. To da fatan masu saurare suna cikin koshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa karshen sa. To cikin yan kwanakin nan dai kasar Faransa tana ci gaba da bayyanar da mai fuskarta a fili dangane da shirin nan kuma irjiniyar nukiliya na kasar iran da kuma irin yadda take kokarin amfani da hakan wurin cimma manufofin da take son cimmawa wanda kuma ke dada kara fito da fili dangane da manufar ita kanta kasar faransa din na shiga wannan yarjejeniya ta nukiliya da aka cimma da iran a shekara ta 2015 kamar yadda tun a wancan lokacin wasu suke ishara da haka din shirin namu na yau a kan wannan batu ne zai yi dubi don gan manufan kasar faransa na irin daukan matakan da take dauka a halin yanzu kan wannan shiri na nukiliya da aka cimma da kasar iran don haka sai a biyo mu sannu hankali don jin yadda shirin zai kasance wanda ni muhammad awal bauchi zan gabatar muku da shi masu saurare barka mu da sake saduwa. Kalaman baya-bayan nan da jami'an kasar Faransa suke yi dangane da yarjejeniyar nukiliya ta kasar Iran da ma shirin nukiliya na kasar Iran din na daɗa fitowa da asalin hakikanin manufa da kuma abin da kasar Faransa take son cimawa a halin yanzu dangane da wannan batu. Kalaman baya-bayan nan na ministan harkokin wajen kasar Faransa dangane da wannan batu na nukiliya inda yake cewa abubuwan da suke faruwa a halin yanzu cikin gida a kasar Iran a daidai lokacin da ake shirin gudanar da zaben shugaban kasa a kasar su ne suke ci gaba da jinkirta cimma wani abu dangane da jinin nukiliya na iran da ake ci gaba da fatan ganin an cewa an cimma hakanan kuma da zarge-zarge da kuma wasu batutuwa da shugaban kasar faransa shi da kansa ya taso da su a kwana-kwanan nan shi ma na baya-bayan nan inda yake kiran jami'an kasar iran da su nisanci duk wani abin da zai iya dagula wannan lamar da kuma sanya yarjejeniyar nukiliyar ta zamanto wani lamari mai sarƙaƙiyan gaske inda ya bukaci jami'an kasar iran kan abin da ya kira su nisanci duk wani abin da zai sanya wannan batu na nukiliya na iran ya zamanto cikin sarƙaƙiya da to su nisanci haka din da kuma kiransu da abin da ya kira su yi aikin da kan abin da ya dace dangane da wannan lamari na batun nukiliya dukkanin waɗannan abubuwa suna nuni da inda ƙasar faransa ta sa a gaba dangane da wannan batu wani lamari mai jan hankali cikin dukkanin waɗannan lamura da wato irin waɗannan matakai da ƙasar faransa ke ɗauka a daidai lokacin da gwamnatin amurka wacce ita ce ma ake ta magana kanta batun nukiliya da kuma jinin nukiliya din na magana ta dawo ciki a daidai lokacin da wani gwamnatin amurka ta fara yin sanyi kan wannan lamarin da kuma sassauto da matsayanta kan wannan lamari din a daidai lokacin da ita kuma ƙasar faransa da kuma shugaban ƙasar faransa shi kuma yake ɗaukan wannan matakai na tsanani da ƙoƙarin tursasawa jami'an iran da kuma gwamnatin iran kan wannan batu na nukiliya wani lamari ne wanda ya janyo hankalan da dama daga cikin masu sharhi kan lamuran yau da kullum wasu daga cikin masu sharhi kan lamuran yau da kullum din da suna ganin cewa kamar wannan abin da yake faruwa a halin yanzu kamar wani kokari ne na raba ayyuka tsakanin amurka da kuma ita kanta kasar faransa wasu kuma masu wani ra'ayi na daban suna ganin cewa wannan matsaya mai kaushi da kasar faransa ke dauka kan iran da kuma yarjejeniyar nukiliya na kasar wani kokari ne da kasar faransa da kuma gwamnatin faransa musamman shi shugaban kasar faransa na hali na yanzu yake yi wajen janyo hankula da kuma neman yardan isra'ila da kuma wato yawan duniya musamman bisa la'akari da cewa halin yanzu makaron din yana fuskantar gagarumin kalubale a zaben shugaban kasar faransa wanda za a gudanar nan gaba wanda ba shi da tabbaci cewa ko dai iya lashe wannan zaɓe din sakamakon irin bakar siyasan da ya gudanar da kuma irin rashin nasarar da ya cimma a bangare daban-daban na rayuwar al'ummar kasar faransa din don haka yake ganin cewa neman goyon bayan yahudawan sahaniya na duniya da kuma masu tsaurin ra'ayi na kasar faransa bugu da ƙari kan kasar saudiya wani lamari ne wanda yake da muhimmanci a gare shi wanda ko ba komai ta hanyar irin waɗannan da iya samun abin da yake bukata na kuri ɗabi'un jama'a sannan ta bangaren saudiya kuma da iya samun kuɗaɗen da zai gudanar da yakin neman zaɓe a wannan zaɓe da yake fuskanta da wannan kalubale mai girma da yake fuskanta don haka wasu ke ganin cewa irin wannan matsaya na rashin sassauci kan wannan shirin na nukiliya babban manufar haka ita ce wannan abin da muka ambata kamar yadda su masu wannan ra'ayi suke gani to kuma abin da ke tabbatar da wannan ra'ayi na su waɗannan mutane musamman masu ra'ayi na biyu na cewa shugaban ƙasar faransa a halin yanzu yana neman goyon bayan sahaniyawan duniya ne akan wannan lamari din shine irin maganganun da shi shugaban kasar faransa ya yi a wata ganawa ta manema labarai da suka yi shida shugaban haramtaccen kasar isra'ila robin riblin wanda ya kai masa wanda ya kai ziyara kasar faransa din to a manganun da yi yayin wannan ganawa da manema labarai din ke ganin cewa wani lamari ne wanda yake tabbatar da wannan abin da aka faɗi a baya a yayin wannan ganawa din dai shi shugaban kasar faransa din ya bayyana iran a matsayin wacce ita ce take wuka da nama yake hannunta gurin ceto wannan yarjejeniya ta nukiliya wato kaman dukkanin komai na hannun iran ne laifi ma duka baki daya yana hannun iran ne ya rufe ido kan irin abubuwan da amurka ta yi na ficewa daga cikin yarjejeniyar nukiliyan da su su kansu kasashen turai din abubuwan da suka yi na gagara cika alkawuran da suka yi da yazo cikin yarjejeniyar ta nukiliya to amma sai nuna cewa kamar iran ita ce komai yake hannunta wato makomar wannan nukiliya makomar jenin nukiliya yana hannunta ne in ji shi har ila yau kuma a cikin manganun nasa shugaban makarun din ya buƙaci jami'an iran da su yi abin da ya kira su yi mu'amala da kuma ɗaukan matakai na hankali a da yake cewa wato matakai na hankali dangane da wannan batu sannan kuma wani abun da ya sake shigowa da shi cikin lamura din wajibi ne to a shigo da batutuwa kusan guda uku cikin wannan yarjejeniya ta nukiliya na farko dai shine ce a shigo da batun makamai masu linzami na iran waɗanda take kerawa a shigo da su cikin wannan tattaunawa wanda za a yi na nukiliya shi ita su ma cikin yarjejeniya kansu na biyu kuma shine tasirin da iran take da shi a kasashen yankin nan gabaki daya to shi ma wannan lamari ne wanda za a iya tattauna a shigo da shi ciki shi ma ita shi ma a cin yarjejeniya a kansa sai kuma abu na uku inda ya buƙaci cewa a shigo da isra'ila da kuma saudiya cikin wannan yarjejeniya ta nukiliya to waɗannan sa daga cikin abubuwan da shi makaron ya buƙata bukata a daidai wani lokacin da kuma dama a baya ma ya bukaci waɗannan batutuwa din dukkanin waɗannan abubuwa shine masu sharhi da kuma dubi cikin lamuran yau da kullum suke ganin sa daga cikin abubuwan da suke tabbatar da wancan manufa da aka ce da aka bayyana a sama na cewa eh, ita ce manufar da shi makaron yake son yake son cimmawa wato manufar neman goyon baya da kuma ɗauki da gurin sahayuniyawan duniya da kuma saudiya gurin samun kuɗaɗe da zai yakin neman zaɓe da su da kuma neman samun wato nasara a zaben shugaban ƙasa da za a gudanar. kusa sai dai kuma dukkanin waɗannan kalamai na shi macron da ya musamman bayan ganawa da da shugaban haramtaccen kasar isra'ila ya ranta mai da martani ga wannan kalamai na shi macron din ta bakin ministan harkokin wajen ƙasar dr muhammad jawad zarif wanda ya bayyana cewa a cikin wani sako da ya fitar na shafinsa na twitter inda yake cewa kasashe na turai guda uku din nan don neman yardar gwamnatin da ke da makaman kare dangi suna shawartan iran da ta yi abin da ya dace gurin kiyaye yarjejeniyar nukiliya alhali kuwa ainihin kiyaye yarjejeniyar nukiliya da har yi zuwa yanzu ta kai zuwa yanzu yarjejeniyar take nan take raye ya samo asali ne ummul abai sannan haka yanzu ministan harkokin wajen na iran shine irin wannan abin da dace da iran din ta yi inda ba dan iran din ta yi abubuwan da dace din ba ta nuna wato dattako ba to da kuwa rijiyar nukiliya ma bata kai ga wannan yanayi din ba don haka sai ce kuma shi shugaban kasar faransa ya kira iran da ta nuna tako da kuma aikata abin da ya dace kamata ya su waɗannan kasashe na turai da kuma amurka maimakon su waɗannan kasashen turai su dinga haɗa kai da ainihin babban makiyar wannan na ta nukiliya wato isra'ila kenan maimakon dinga haɗa kai da ita kamata ya ne su din nan sai abin da ya dace da kuma nuna tako gurin mu'amalan su da wasu kan tarjaniyar wato su dawo cikin tarjaniyar su gudanar da dukkanin abubuwan da ya zo cikin tarjaniyar kamar yadda ya cikin kuduri mai lamba dubu biyu da ɗari 2031 na kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kamar yadda muka bayyana a farkon shirin cewa wasu da dama suna ganin cewa tun ranar farko ma dai ita faransa ba wai ta shigo cikin wani yarjejeniya ta nukiliya gudan a cikin wata yarjejeniya ta nukiliya din bane babbar manufar shigowar faransa cikin wannan lamari wanda kuma tun a wata lokacin wasu da dama daga cikin masu sharhi sun kawo haka din shine cewa faransa ta shigo cikin wannan yarjejeniya ne don ta kawo cikas ga yarjejeniya din wato kamar tana wakiltan wasu daga cikin makiya ainihin cimma duk wani abu da cimma da iran a wannan yarjejeniya ta nukila tun wancan lokacin wani abin da ya kamata a sani shine cewa a daidai lokacin da ita kasar faransa take ci gaba da bayyanar da damuwarta dangane da wannan batu na nukiliya na kasar iran da kuma cewa iran tana kokarin mallakan makaman nukiliya ko kuma ta yi watsi da jiniyar nukiliya a daidai lokaci guda kuma ita kasar faransa nan fa ita ce kar mu mance ita ce ta samar wa haramtacciyar kasar isra'ila da cibiyar nan ta nukiliya ta dimona inda anan da babbar cibiyar nukiliyan haramtacciyar kasar isra'ila na sirri inda kuma take gudanar da maka take kera makaman ta a wannan gurin kasar faransa ita ce kasar da ta samar wa haramtacciyar kasar isra'ila isra'ila wannan cibiya sannan kuma tun daga shekarar 1958 ya zuwa take ci gaba da taimakawa isra'ila din wurin cimma wannan manufa to wannan a wannan bangaren kenan so sannan dangane da kuma ta batun da faransa din ta gabatar na cewa a shigo da waɗannan batuta guda uku da da ta yi bayanin su a ciki musamman shigowa da saudiya da haramtacciyar kasar isra'ila cikin wannan yarjejeniya ta nukiliya a nan ma da iran bata yi shiru ba ta mai da martani ga wannan lamari inda take batun cewa ba ita iran ba ta adawa da tattaunawa da kasashen da suke wannan yanki musamman ita kansu saudiya don haka ne ma ta sha kira da zuwa tattauna kan wannan batu amma kasashen faransa da kasashen shirin kasashen duniya ba su da hurumin da za su shigo cikin wannan tattaunawa da kuma yin shifta kan ga abin da suke so a yi su kan su kasashen yankin su ne kamata su zauna tsakanin su su abaje wato duk wata matsala da ake da ita sana tattauna a tsakanin su sannan su cimma matsaya idan wannan lamari ne Iran a shirye take ta yi maraba da wannan lamari amma batun nukiliya yarjejeniyar nukiliya an riga da an cimma yarjejeniyar nukiliya tun a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar. don haka batun shigo da wasu kasashe tun da jima ma Iran ta riga ta rufe wannan babi din na cewa babu wani wannan batu din duk wannan batun da shugaban Faransa yake kawa wani ihu ne kawai bayan bayan hari don haka daga duka alamu dukkanin waɗannan maganganu da shugaban ƙasar faransa yake a halin yanzu wasu lamura ne kawai wanda yake shi yake so ya cimma wata manufa da ita amma a ga wurin iran an riga da an iran ta riga ta bayyana matsayinta kan dukkanin waɗannan batutuwa da yake kawowa ta riga ta faɗi matsayinta tun da jimawa kawai abin da ya rage dabara da ta rage mai shiga rijiya tsakanin su kasashen turai din da kuma amurka waɗanda suke so raya ita kanta wannan rijiya ta nukiliya idan a shirye suke a raya ta a ci gaba da aiki da ita iran su ma ita ma a shirye take kamar yadda a cikin kwanan nan ma jami'an iran daban-daban ko cikin kwanan nan ko cikin jawaban da jagoran jin jihalin musulunci cikin yan kwanaki na shabar shekara da shauransu ya ishara da dukkanin waɗannan abubuwa sharuɗan iran da shine wajibi ne a aiki da ita kanta wannan jeniyan yadda take a ɗage mata dukkan takunkumin da aka sanya mata sannan sai a dawo kan ci gaba da yanayin yadda ita ma za ta dawo yanayin yadda ta dawo cikin yarjejeniyar ɗari bisa ɗari kamar yadda daman take ciki a wancan lokaci din za ta dawo ta ci gaba da gudanar da ayyukanta ƙarƙashin wannan yarjejeniya in ba haka ba kuma to lamarin dai kamar yadda shugaban faransa yake cewa lamara yanzu komai koma ga hannun iran a'a iran tana cewa ne kuma yana hannun su waɗancan mutane su ne yarjejeniyar nukiliya din in matuƙar suna so a rayar da ita iran a shirya take a rayar da ita amma da nata sharuda din na cewa a yi aiki da yarjejeniyar ta nukiliya kamar yadda ya dace to masu saurari da kuma kawo kashe abinda da zamu gabatar muka shirin namu ne sai kuma da idan Allah sarrafa ta gaba kafin ne ke ku zama lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kuma wani ne muka kawo karshen gaba ɗayan jerin shirye-shiryen na namu na wannan lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalbomu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mu kwada lafiya daga nan birnin tehran